Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci na yau talata. 28 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Mahmud Lalo da saura abokan aikinmu. Amma kamun aji abin da muke tafi da su bari mu fara muku da kanin labarai. Majalisar Dattawan Amurka ta gaza cimma matsaya kan yadda za a kauce wa rufe wasu harkokin gwamnati nan da wasu kwanaki masu zuwa. Wani sabon bincike da aka yi a Burtaniya ya gano cewa masu shan tabar sigari sun fi zama cikin haɗarin kamuwa da matsanancin rashin lafiya da mutuwa sanadiyar cutar COVID-19. koriya ta arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami a karo na uku cikin wata guda kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakken shirin a cikin taskar rahotanni kuwa muna ɗauke da rahoto dangane da kashe wasu jami'an tsaro da 'yan ta'adda suka yi a jihar Sokoto. Yanzu haka ga wakil sojoji tana nan wurin nan yanzu haka. Yanzu adadin jami'an tsaron da an kashe jami'an tsaro ashirin da biyu. wani taron koli a jamhuriyar Nijar ya nazarci bangaren shari'a da zimmar yiwa bangaren garan bawul. kuma ya ce wani Landan da ake cikin harkar shari'a ya ce wannan za a dakata shi. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali bayan nan ma muna tafi da shirinmu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. majalisar dattawan amurka ta gaza cimma matsaya kan yadda za a kaucewa rufe wasu harkokin gwamnati da ciwo bashi da za a yi yayin da aka shiga wani muhimmin mako da ke ci gaba da nuna yadda majalisar take fuskantar kalubalen rabuwar kawuna yan republican sun kada kuri'ar nuna adawa kan kudurorin a yammacin litinin lamarin da ya tilastawa 'yan democrat neman wasu hanyoyi da za a kaucewa rufe wasu ma'aikatan gwamnati nan da zuwa ranar alhamis a kuma faɗaɗa kofar karɓo bashi kafin lokacin da ake fargabar gwamnati za ta gaza biyan basussukanta wato nan da watan oktoba ko farkon watan nuwamba an dai kada kuri'a ce a matakin kwarya ta ƙwarya wato kowa ya bi jam'iyyarsa inda 'yan democrat hamsin suka amince da kudurorin yayin da 'yan republican 48 suka nuna adawa su dai 'yan democrat su suke da rinjaye da ɗan taki a majalisun dokokin amurka amma ƙarƙashin ƙa'idojin majalisar dattawa ana buƙatar ƙuri'a 60 cikin 100 kafin amincewa da wata doka. 'yan republican sun ce suna so 'yan democrat yi gaban kansu su ƙara iya adadin kudaden da aka amince a ciwo bashi amma sun ce ba su amince da maƙudan kudade na tiriliyoyin daloli da suke shirin kashewa ba manyan jami'an sojin amurka na shirin fuskantar tambayoyi a yau talata kan yadda aka kawo ƙarshen yakin afghanistan da kuma yamutsin da aka samu a makonni na ƙarshe da suka kai ga ficewar dakarun ƙasar daga afghanistan bayan shekara ashirin sakataren tsaro lloyd austin shugaban hafsoshin dakarun amurka janar mark milley da kwamandan dakarun amurka janar kenneth mckenzie na shirin bayyana a gaban kwamitin da ke kula da harkokin dakarun ƙasar a majalisar dattawan don ba da bahasi kan janye wasu a afghanistan da kuma tsare-tsaren da suka tanada kan yaƙi da ayyukan ta'addanci a nan gaba ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta goyi bayan janyewar sojojin amurkan lamarin da ya haɗa hadda kwashe sama da mutum 120 daga ƙasar, yayin da taliban ta sake karba ikon tafiyar da gwamnati a lokacin kwashe jama'a an fuskanci mutsi cikin wasu kwanaki a filin tashin jirage na kabul ciki har da harin kuna bakin wake da ya sanadiyar mutuwar dakarun amurka sha uku da 'yan afghanistan 169 wani sabon bincike da aka yi a birtaniya ya gano cewa masu shan tabar sigari sun fi zama cikin haɗarin kamuwa da matsanancin rashin lafiya da mutuwa sanadiyar cutar covid-19 masana kimiyya a fannin kwayoyin halittu na uk biobank sun yi wani gwaji kan mutum sama da 420 da suka yadda a yi bincike a kansu a tsakanin watan janairu zuwa agustan shekarar 2020 inda aka tattaro bayanai da suka hada da sakamakon gwajin cutar covid-19 da kwantar da mutane da aka yi a asibiti da mace-macen da aka samu inda suka gano cewa akwai alaka tsakanin masu shan taba da masu kamuwa da matsanancin rashin lafiya sanadiyar cutar ta coronavirus an wallafa wannan bincike ne a mujallar kiwon lafiya ta thorax wanda har ila yau ya gano cewa masu shan taba na da kashi 80 cikin ɗari na yiwuwar a kwantar da su a asibiti ko fuskantar barazanar mutuwa sanadiyar cutar ta covid-19 masu binciken sun yi amfani ne da wata dabara da ake kira mendelian randomization wacce ke amfani da kwayoyin halittu daban-daban don duba iya haɗarin da ke tattare da tsananin shan taba da yiwuwar kamuwa da cutar ta covid-19 Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Labaran duniya kashi na farko kenan. Kamu mu kai ga kashi na biyu bar mu je ga mu na farko. Fito da wasu alkalinma da shalkwatar tsaron Najeriya ta yi da ke nuni da cewar jami'anta na samun galabar hallaka 'yan ta'adda amma ba su bayyana adadin jami'an tsaro da aka kashe a harin ba wanda ɗan majalisar dokoki mai wakiltar sabon birni a jihar sokoto ya bayyana abin da ya kira rashin faɗan gaskiya daga ɓangaren jami'an tsaro a kan lamarin daga birnin tarayya abokin aikinmu hassan mai maina kaina tare da taimakon wakilinmu da ke jihar sokoto muhammad nasir sun aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. hedikwatar tsaron najeriya ta ce dakarunta na rundunar operation hadarin daji da sauran jami'an tsaro sun samu nasarar murkushe wani farmakin mayakan iswap da ma 'yan bindiga daɗi akan wani sansanin sojoji da ke burkusumma da ke yankin karamar hukumar sabon birni a jihar sokoto kakakin hedikwatar tsaron najeriya major general benjamin olufemi soya a wata sanarwa da ya sanya wa hannu ya ce 'yan bindigar sun afkawa sansanin dakarun Najeriya ne wanda ke kan iyakar Najeriya da Nijar, amma an murkushe su. hedikwatar tsaron Najeriya ta ce irin yadda sojojin ke fafarar 'yan bindiga 'yan watannin nan a yammacin arewacin Najeriya. Hakan ya zame wa 'yan ta'addan ISWAP da ma 'yan bindiga alakakai da ke zuwa a dandazansu musamman a yayin da sojojin suka fita sintirin kai farmaki. Amma duk da haka a harin na ISWAP na bayan nan biyo bayan ɗauki da wasu dakarun suka kai wa abokan aikin nasu an murkushe harin tare da hallaka ɗimbin 'yan bindigar yayin da wasu masu yawan gaske kuma suka arce da harbin bindiga da suka ketara yankin basira da ke ɓangaren ƙasar nijar hedikwatar tsaron najeriya ta ce a halin yanzu sojojin najeriya da nijar na can na farautar 'yan ta'addan akan iyakokin ƙasashen biyu To sai dai kuma a gefe ɗaya ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar yankin Sabon Birni, Honorable Aminu Almustapha Boza ya ce ko kaɗan sojojin ba gaskiya suke faɗa ba. Jami'in tsaro bakwai sun ka tsira yanzu haka ana neman guda goma. Gajiya mun ba da rahoton an kawo gawa goma sha bakwai. Kuma yanzu haka magana gar na kai da kai gawa wakil na nan special hospital Sokoto da kuma asibitin kwararru ta jihar Sokoto. Yanzu haka gawa wakil sojoji tana nan wurin nan su haka yanzu adadin jami'an tsaron da an kashe an kashe jami'an tsaro 22 a sabon birni ka gane na biyu guda bakwai suka yi escape yanzu ana neman guda goma amma abun mamaki sai ga rundunar soja ta hidda sanarwar cewa yan iswab ne wanda kuma mutanen da ka kai hari din ga suna nan kusa ga wurin ba nesa suke da wurin ba yan bindiga ne wanda a karkashin jagorancin wanda ake ce ma tushi su suka kai harin nan kuma an gansu da mashen mashen wasu ma da kafa suka je wurin kuma ko dan bindiga guda ba a kashe ba to amma ina tabbacin ka honorable na cewa ba ƴan isuwa bane kuma ba a kashe kuɗi daga cikin su ba yanzu haka magana gare kai da kai akwai mutanen garin Damadin wanda aka yi harin a garin suna nan cikin garin Damadin kuma sun faɗa muna na cewa ko mutum guda ba a kashe ba amma mu an kashe jami'in tsaro 22 gawakin suna nan ko kwara guda ba a ɗauka ba ni Aminu Boza ke faɗa maka ga magana to kaga sai ni mamaki a ce rundunar da ta hidda sanarwa cewa ba a kashe jami'in tsaro ko guda ba yanzu mutanen nan gawakin nan ga suna a sakkwato ga suna a sakkwato yan jarida sun zo suka kori yan jarida har da duka yan jarida suka je na suka doki yan jarida suka hana doki hoton gawawakin mutane suka kori yan jarida daga asibitin amma yanzu nan ina son yan jarida su zo a je a ga CND na Udu za a bude musu ga gawawakin sojoji a sunan cikin Udu yanzu haka suna nan suna wari yanzu dai abin jira a gani shine yadda gaskiyar al'amari zai fito fili Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Koriya ta Arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami a yau talata wanda shine gwaji na uku da ta yi cikin wata ɗaya. Ƙasar ta yi gwajin ne 'yan mintuna gabanin jakadan ta yi jawabinsa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya inda ya zargi Koriya ta Kudu da ta da husuma. koriya ta arewa ta cilla makamin ne a can gefen tekunta da misalin karfe 6 da minti 40 agogon yankin a cewar dakarun makwabciyarta ta kudu wacce ta ce ta bibiyi gwajin makamin jami'an sojin kasar japan sun ce akwai alamu da ke nuna cewa makamin mai linzami nau'in ballistic ne jami'an sojin kore ta kudu sun ce makamin mai tafiya gajeren zango ne an kuma harba shi ne a yankin jagan da ke lardin arewacin kasar yankin da kasar ta kore ta arewa ta taba gwajin makami mai linzami nau'in ballistic a watan yulin shekarar 2017 babban bankin duniya ya yi hasashen cewa za a ga tafiyar hawainiya a bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen gabashin asiya da yankin pacific saboda annobar covid-19 da suka fuskanta wani rahoto da bankin ya fitar a ranar talata ya ce yayin da ake sa ran tattalin arzikin china zai bunƙasa da kashi 8.5 a bana sauran yankunan za su ga ci gaba ne da kashi 2.5 daga sashen da aka yi tun daga watan afrilu wanda ya nuna kashi 4.4 mataimakiyar shugaban babban bankin na yankin gabashin asiya da yankin pacific manuela Fero, ta ce tattalin arzikin yankin da ke farfadowa zai fuskanci koma baya rahoton ya ce mai yiwa ci gaba da ake gani na karuwar cutar ta covid-19 zai mummunan tasiri tare da ƙara faɗaɗa rashin daidaito a tsakanin al'ummomin yankin Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. sai mu shiga taskar rahotanni inda jamhuriyar Nijar Majalisar Shari'ar Ƙasar ta yi zamanta na shekara-shekara a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazum, inda aka tattauna akan hanyoyin magance matsaloli da suka dabaibaye fannin shari'a tare da aiwatar da wasu sauye-sauye wanda ake fatar hakan zai kawo ƙarshen matsaloli da ake fuskanta a ɓangaren. Wakilinmu a birnin Yamai, Sule Mummuni Barma, ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa muna. Taron Majalisar Koli ta Shari'a wato Conseil Superior de la Magistrature wani lokaci ne na baje matsalolin da ke dabaibaye sha'anin shari'a ta yadda za a zakulo hanyoyin warware waɗannan matsaloli a ɗauka daga batun samar da wadatar kayan aiki zuwa cikakken hurumin tafiyar da shari'a ba tare da fuskantar wata tirja ba ko kuma katsalandan irin wanda aka saba gani daga wajen masu bakin faɗa a ji matsalolin da shugaban ƙasa ya ɗauki alkawalin magancewa in ji sakataren ƙungiyar alƙalan shari'a ta saman mai shari'a dubu yahaya. jiya ya gayi gaban kowa justice za a ƙara mata in kun sani lalle nijar. gudan bidijan na justice bai kai na tribunal din senegal ba to lalle ya ce za ya kara kuɗi da ya kamata a aiki kuma ya ce wani katsalandan da ake cikin harkar shari'a ya ce wannan za a dakata shi za a bari alkalai su aiki don saboda nijar duka gaba ɗaya ƙasa duka sun sa ido shari'a ce ake son a yi ta daidai wanda adda gaskiya a bashi gaskiya wanda baya da gaskiya a gayi baya da gaskiya wanda ya kamata a kama a kama wanda ya kamata a saki a sake shi da yake jawabi a yayin wannan zama shugaban kasa ya kara jaddada matsayinsa game da sha'anin shari'a la justice est au cœur du projet que je proposais au Nigerien. Muhammad Bazoum na cewa inganta sha'anin shari'a na kan gaban batutuwan da na tallatawa jama'ar Nijar a yayin yakin neman zaɓe na domin yana da masaniya a kan cewa mutunta 'yancin dan adam da daidaita 'yan ƙasa da dukkan wasu mahimman ƙa'idodin demokuraɗiyya abubuwa ne da ba za su samu ba muddin babu shari'ar gaskiya da adalci wacce ke baiwa kowane ɗan ƙasa damar gabatar da korafinsa a matsayinta na babban gimshikin tabbatar da haske a lamuran ƙasa. Pour la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. galibin matsalolin da wannan taro ya a aniyar warwarewa abubuwa ne da alkalan shari'a suka shafa shekaru da dama suna korafi a kansu saboda haka ƙungiyar saman ta ce a shirye take ta bada haɗin kai domin cimma gurin da aka sa gaba wannan magana da shugaban ƙasa ya yi in mun ga aikin da aka yi yau ko gobe muna samun shi ya tabbata za mu diba mu gani lalle wannan magana ta zo daidai da abin da aka cika mun yi ma wani taro kakin wanga taro wanda muka zauna tsakanin jujuji muka gaya ma kanmu gaskiya da ya kamata aiki kowa ya zamna ya aiki duk wani harka da ba ta shahe doka ba mutane su bar shi a bisa al'ada taron majalisar koli ta alkalai kan haifar da tsamin dangantaka a tsakanin alkalan shari'a da bangaren zartarwa saboda yadda dalilan siyasa ke da dabaibaye ayyukan naɗe-naɗen mukaman shugabancin kotuna sai dai a wannan karan da alama an fahimci juna a tsakanin bangarorin biyu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger duk a cikin batun na shari'a idan muka sake kobawa najeriya sai mu leka jihar filato inda aka gurfanar da wasu matasa a gaban kuliya wanda ake zargin su da kisan gilla da aka yi wa wasu matafiya a 'yan makonnin baya lamarin da ya ɗauki hankalin al'ummar ƙasar baki ɗaya. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta halarci zaman na kotu ga kuma ƙarin bayani. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta gurfanar da mutane goma a gaban babban kotu a jihar ta Plateau da take zargin su da hannu wajen kisan wasu matafiya da bayanai ke cewa sun fito taron addini ne a garin Bauchi kan hanyar su ta zuwa jihar Ondo suka tarar da ajalinsu a Rukuba Road da ke cikin birnin Jos. Lauyan rundunar 'yan sandan da ke shigar da kara barista Mulen Alex wacce ta karanta wa waɗanda ake zargin laifinsu da suka hada da yin amfani da wukake, adduna da takobi wajen kisan mutanen. Ta kuma ce idan har kotu ta same su da laifi hukuncinsu shine kisa. Barista Mulen Alex ta kuma buƙaci kotu ta tura wani mai suna Solomon dun mai shekaru goma sha bakwai zuwa gidan gyara hali na yara. Bayan karanta laifin da ake zargin mutanen ne a kawun kotun ya tambaye su ko sun aikata laifin sai suka kada baki suka ce ba su aikata ba. Lauyan na jami'an 'yan sandan ta kuma bukaci kotu ta ba ta takaitaccen lokaci don ta samo shaida da zai ba da hujja kan zargin da ake wa masu laifin. Lauya mai kare waɗanda ake zargin barista Yakubu Sale Bawa ya ce kamata ya yi a ba su kofi na zargin da ake mishi maimakon kofin gaba ɗaya da aka ba su. Alƙalin kotun mai shari'a a a Ashoms ya ba da umarnin a ba kowanne su kwafi na zargin da ake masa alkalin ya kuma ba da oda a ta sakeyar waɗanda ake zargin zuwa gidan kaso a adana su zuwa ranar goma sha uku ga watan oktoban wannan shekara don fara sauraron shaidu yayin da solomon dung da ke da shekaru goma sha bakwai aka tura ƙeyarsa zuwa gidan gyara hali na yara waɗanda ba su kai shekaru goma sha takwas ba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Ta Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A wani kokari na yi wa tafka hanci saboda rahotannin da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar cewa za a iya samun karancin abinci a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya. sai wasu manyan manoma suka fara yunkurin magance matsalar tun kafin ta bayyana har da kai ga yin illa. Kwararrun sun lura cewa idan an samu ingantattun iraruwa za a iya bunƙasa yawan abinci da za a iya nomawa wanda zai kai har Najeriya ta kai ga ciyar da kanta ba tare da fargabar wata matsala ba. A watan Mayun da ya gabata ne, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan dokar kare tsirrai don samar da tsarin aiki mai kare iri a Najeriya. Sabuwar dokar ta nuna jajircewar Najeriya wajen sauya ayyukan noma tare da ƙarfafa kamfanoni na duniya su saka hannun jari a ayyukan kasuwancin iri na cikin gida. A cikin shirin namu na wannan makon wakiliyar ma abuja madina dauda ta tattauna da kwararru guda biyu kada na ja ku da nisa bari na mika raga mashirin gare ta inda ta fara gabatar da su kamar haka a yau ina tare da baƙi guda biyu akwai ɗan majalisar dokoki mai wakiltar kumbotso ta jihar kano wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da cibiyoyin bincike da makarantu da jami'o'in noma a Najeriya. Honorable Manir Babba ɗan Agundi. sai dr rose giado ta hukumar fasahar tsirrai lafiya da muhalli wanda aka fi sani da national biotechnology agency a turanci kuma tana ɗaya daga cikin shugabannin gudanar da hukumar kula da iri ta ƙasa wato National Seed Council. Ina muku maraba da zuwa wannan shiri. To muna ansawa Madina. Barka da yamma. Barka da yamma. To. Masu jinmu. <laughs> To honorable da kai zamu fara wannan. Yan uwa da abokane. Eh da yan uwa da abokan arziki. Wanda abokan arziki wanda suke na suke jinmu. Eh, eh, kai ne zamu fara da kai honorable. akwai wata doka da ka kawo zauren majalisar wakilai kuma tuni har kun riga kun amince da ita wanda ya shafi ire-ire na abinci mai yiwa ire-iren akwai wa'inda ba na abinci ba kai ne yanzu za ka yi mana bayanin menene wannan kudurin dokar ne kam to jama'a salamu alaikum kamar yadda ta faɗa ni na kawo kudurin daban-daban ko kuma wato bil a majalisar tarayya guda uku na farko akwai bill da ake cewa agricultural seed council amendment act wannan bill shi shugaban kasa janar muhammadu buhari ya sa masa hannu kuma amfaninsa shi ne a karfafa wannan ma'aikata wato agricultural seed council wajen tabbatar da iri mai inganci da za a ba wa manoma domin iri shi ne tushen noma in ka kasa noma kashi ɗari iri yana ɗaukan kashi hamsin cikin ɗari na albarkan noma da za ka samu kamar wasu da suke magana ko tirakta ko wani abu wannan kawai ina da nasaba da shi ma bangaren aikin noma amma idan ka samu iri mai inganci to ka sauke matsala kashi hamsin cikin ɗari sauran kuma sai ka raba wa taki ka raba wa abin da aka ce ka yi na zubawa wajen yin aikin noman nake gaya miki in za ka yi noma noma da za ka shuka wani abu na abinci kamar masara to farko iri mai inganci za ka samu daga cibiyoyin bincike ko kuma daga kamfanin nika masu sai da wannan iri wanda ita kuma seed council tana dubawa ta ga cewa duka waɗannan mutane sun yi aikinsu yadda ya kamata domin kar a sayawa da mutum abin da yake ba da gurbi abin da yake ba shi da kyau saboda haka idan ka siyo wannan iri naka kamar yadda na ce in ka zo yin noma to a matsala a cikin matsala ko kuma a cikin abin da za a samu kashi cire kashi hamsin cikin ɗari na matsala domin ka samu iri mai inganci sannan sai ka zo su taki su chemical da za ka yi applying su abin da ake cewa tractorization wato amfani da tarakta wajen sarrafa filin gona da sauransu to duka wannan shine in ka hada su za ka samu kashi ɗari amma kin ga iri an ce kashi hamsin cikin ɗari saboda haka ya kwashe rabin tafiya in noma mutum yake so ya mai inganci to banda wannan akwai nigerian quarantine service bill wanda shi ma shugaban kasa ya sa hannu a kansa kai ne ka kawo shi shi ma ni ne na yi shi daga majalisar tarayya. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Abuja Madina Dauda sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Da haka muka zo ga faifan wasikun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga wurin Isa Lawan Girgir inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya idan ana son samun nasara kan 'yan bindiga a jihohin arewa maso yamma sai jihohin da rashin tsaro ya shafa sun ɗau matakin bai ɗaya. Saƙonmu na gaba ya fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce, "Hakika idan Allah ya kai mu shekara dubu da ashirin da uku batun cewa za a tilasta mana kan waɗanda za mu zaɓa bata taso ba, saboda haka a kyale mu kawai mu yi wa kanmu alkalinci da kanmu domin dai mun san daidai kuma mun san aka san daidai saboda haka babu ruwanmu da kudu ko arewa cancanta da dacewa mutum kawai za mu duba ba jam'iyya ko yankin da ya fito ba. To sai kuma saƙo daga wurin Ado Salati goma ga annabi Rijau inda ya ce, al'umman jihar mu Naija na ta cece ku ce wai don an ce za a katsa hanyoyin sadarwa a jihar mu Naija saboda matsalar tsaro. Ni ku ban ga wani abin cece ku ce a nan ba domin idan dai har yin haka zai sa a samu ingantaccen tsaro da dawwamamman zaman lafiya to ba katsa hanyoyin sadarwa ba ko wayoyin salular mu za a raba mu da su bai kamata mu ce wani abu ba tun da dai babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi a rayuwa. To sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau daga wurin Babandi Mamman Bande inda ya ce, Salam VOA Hausa, yau ce ranar yawon buɗe ido ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Ina da burin zuwa yawon buɗe ido a sashen Hausa na muryar Amurka domin gani da idona. amma ina wa ma'aikatan VOA Hausa fatan alkhairi a madadin wannan rana. To masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. majalisar dattawan amurka ta gaza cimma matsaya kan yadda za a kaucewa rufe wasu harkokin gwamnati da ciwo bashi da za a yi yayin da aka shiga wani muhimmin mako da ke ci gaba da nuna yadda majalisar take fuskantar kalubalen rabuwar kawuna yan republican sun kada kuri'ar nuna adawa kan kudurorin a yammacin litinin lamarin da ya tilastawa 'yan democrat neman wasu hanyoyi da za a kaucewa rufe wasu ma'aikatan gwamnati nan da zuwa ranar alhamis a kuma faɗaɗa kofar karɓo bashi kafin lokacin da ake fargabar gwamnati za ta gaza biyan basussukanta manyan jami'an sojin amurka na shirin fuskantar tambayoyi a yau talata kan yadda aka kawo ƙarshen yakin afghanistan da kuma yamutsin da aka samu a makonni na ƙarshe da suka kai ga ficewar dakarun ƙasar daga afghanistan bayan shekara ashirin sakataren tsaro lloyd austin shugaban hafsoshin dakarun amurka janar mark milley da kwamandan dakarun amurka general kenneth mckenzie na shirin bayyana a gaban kwamitin da ke kula da harkokin dakarun kasar a majalisar dattawan don ba da bahasi kan janye wasu a afghanistan da kuma tsare-tsaren da suka tanada kan yaƙi da ayyukan ta'addanci a nan gaba wani sabon bincike da aka yi a Birtaniya ya gano cewa masu shan taba sigari sun fi zama cikin haɗarin kamuwa da matsanancin rashin lafiya da mutuwa sanadiyar cutar covid-19 masana kimiyya a fannin kwayoyin halittu na uk biobank sun yi wani gwaji kan mutum sama da 420 da suka yadda a yi bincike a kansu a tsakanin watan janairu zuwa agustan shekarar 2020 inda aka tattaro bayanai da suka hada da sakamakon gwajin cutar covid-19 da kwantar da mutane da aka yi a asibiti da mace-macen da aka samu inda suka gano cewa akwai alaka tsakanin masu shan taba da masu kamuwa da matsanancin rashin lafiya sanadiyar cutar ta coronavirus. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo ɗaya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Peace. Salam.